This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31 da 41 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM. kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe kuke so akan voahausa.com masu aure assalamu alaikum barkanmu da warhaka yanzu ma dai mahmud lalo ne daga birnin washington dc tare da saba imam aliyu da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wani bam ya halaka mutane a birnin maiduguri misalin karfe 3 da minti 45 ne ne aka samu tashin wasu babamai a garin maiduguri wadda ya sanadiyar mutuwar mutane da kuma jikata wasu to Allah ya kyauta za kuma ku ji karin bayani kan ziyarar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai wa sashen 'yan jarida da ke fadarsa sannan muna tafe da labaran wasanni amma kafin nan ga labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran ministan tsaron amurka ashton carter ya faɗa yau litinin cewa amurka ba ta sha'awar a koma zaman doya da manja ko fara wata sabuwar rigima da ƙasar rasha kata ya ce takunkumin kare tattalin arziki da aka kagaba a rashin na taka mata birki kan takarar da take a ukraine babban jami'in tsaron na amurka ya yi wannan furucin ne a wani taro a badin inda kuma yake ganawa da ministan tsaron ƙasar wato ursula von der leyen sakataren tsaron ya ce batun rikici na ukraine ɗaya ne daga cikin jerin matsaloli da suke da shi da rasha gobe talata ke sa ran sakatare kata zai yi balaguro zuwa estonia domin ganawa da ministocin tsaron kasashen estonia da latvia da lithuania waɗanda suka taɓa zama ƙarƙashin tarayyar soviet a halin da ake ci kuma ministocin harkokin wajen kasashe da suke tarayyar turai sun amince yau litinin su kara wa'adin takunkumin da suka aza a rasha na tsawon wasu watanni shida martani kan rawar da kasar take takawa a makwabciyarta ukraine mayakan taliban dauke da muggan makamai sun kai hari kan majalisar dokokin afghanistan a birnin kabul harin ya hada da kunar bakin wake da fashe-fashe da kuma harbe-harbe da bindigogi a wajen ginin majalisar yayin da wakilai suke ciki suna aiki an fara harin ne da wata gagarumar fashewa a babbar kofar shiga harabar majalisar wasu fashe-fashe da suka biyo baya sun sa an ga hayaki na tashi daga ginin lamarin da ya sa 'yan majalisa suka tsere cikin tsoro wani kakakin ma'aikatar harkokin cikin gidan kasar ya ce mayakan taliban su bakwai waɗanda suka yi ɗamara da nakiyoyi suna daga cikin waɗanda suka kai harin kuma dukkansu jami'an tsaro sun kashe su wanda ya kawo ƙarshen kawanyar wato kawanyar da aka yi wa majalisar na kusan sa'o'i biyu ma'aikatar ta ce babu wakilin majalisa ɗaya da ya jikkata a sakamakon harin amma jami'an ƙasar suka ce akalla wasu mutane talatin sun jikkata cikin har da mata biyar da yara uku sannan wasu raunuka da suka samu suna da tsanani ofishin jakadancin amurka da ke kabul ya fidda sanarwa inda ya allah wadai da harin yana cewa kai hari kan majalisa ya nuna a fili rashin mutunta tsarin demokuraɗiyya da doka da oda yau litinin jami'ai daga kasashe goma sha tara masu amfani da kudin euro suna gudanar da shawarwari dangane da kasar girka a yunkuri da ake yi na ganin kasar bata kasa biyan basu suka da ake binta ba a ƙarshen wannan wata firaministan girka alexis tsipras ya gudanar da shawarwari a birnin brussels tare da shugabannin asusun ba da lamuni na duniya wato imf da na babban bankin turai da kuma na kungiyar tarayyar turai bayan da ya bayyana wani daftari na yarjejeniyar da ya kira mai amfani da zai gano bakin zaren shugaban kungiyar tarayyar turai jean lord junica ya faɗa yau litinin cewa sassan biyu suna ƙara samun fahimtar juna ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ministan harkokin wajen iran da takwarorinsa na kasashen da ke cikin kungiyar tarayyar turai suna taro a luxembourg zagaye na ƙarshe a shawarwari da suke yi kan shirin nukiliyar iran da zammacin yarjejeniya kamun karewar wa'adi wato 30 ga watan nan na yuni ministan na iran muhammad javad zarif ya gana a keɓe da ministocin ƙasashen jamus da faransa kafin a yi babbar ganawa da shugabannin ƙasashen turai zarif ya ce cimma yarjejeniya mai kyau kan shirin nukiliyar shine mafi mahimmanci kan ɗagewar ganin an mutunta wa'adin da aka gindaya ya kara da cewa har yanzu sassan biyu suna da bambance-bambance ta fuskar siyasa da kuma fasaha jiya lahadi majalisar dokokin iran ta kada ƙuri'a na haramtawa sifitoci zuwa sansanonin soji da duba kasidu da kuma magana da masana kimiyya cikin sharaɗin dokar an amince spesoci su binciki tashoshin nukiliyar ƙasar amma banda zuwa sansanonin soji shugaban amurka barack obama ya ce amurka ba ta magance matsalar bambancin launin fata da ƙasar ke fuskanta na shekaru masu yawa ba da yake hira cikin wani shirin wani mai barkwanci mark maron da yake yadawa ta intanet Mr. Obama ya ce bambancin launin fata ba a magance shi ba. Shugaba Obama ya ambaci wata kalmar batunci da ake amfani da ita kan bakake Yana cewa daina amfani da kalmar a bainar jama'a ba shine mizanin auna ko an daina nuna bambancin launin fata ba. Mr. Obama ya ce al'umma ba za su iya kawar da baki ɗaya abubuwa da suka auku shekaru 200 zuwa 300 baya ba. shugaban na amurka ya ce halaye game da wariya sun sauya ganin mahaifiyarsa farar fata ce mahaifinsa ko bakar fata duk da haka har yanzu ice tarihin bautar, da bakar fata da wariya ba su kau baki ɗaya ba hakanan kuma shugaban na amurka ya bayyana takaicin ganin har yanzu majalisun dokokin amurka ba su yi wani abu kan batun mallakar makamai ba To labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc rahotanni daga birnin maiduguri da ke jihar borno a arewa maso gabashin najeriya na cewa wani bom ya tashi a kusa da wata tasha a bagarot wanda ya sanadiyar mutuwar mutane a akalla bakwai daga birnin na maiduguri ga rahoton da wakilin muryar amurka haruna dauda ya aiko mana a yau da misalin karfe 3 da minti 45 ne da aka samu tashin wasu bambamai a garin maiduguri wadda ya sanadiyar mutuwar mutane da kuma jikata wasu wannan bom din da ya tashi ne a cikin tashar baga inda aka ce ya hallaka mutane da dama da kuma raunata wasu da ke hada-hada a wannan lokaci rahotanni da ke fitowa daga wannan tasha na nuni da cewa wasu 'yan kunar bakin wake ne mata suka shigo da wannan bom din yayin da wani kaulin kuma na nuni da cewa an ajiye wannan bom din ne wanda ya tashi a daidai lokacin da mutane ke sallah amma ba a cikin masallaci ba wanda wannan tashin bom din ya kasance na farko cikin wannan wata na ramadana sai kuma wani bom na biyu da aka ce ya tashi da wata 'yar kunar bakin waken a wani wuri da ake kira biyok na ma akan titin bagan ne wanda aka ce 'yar kunar bakin waken ne ta fasa kanta da kanta kafin ta isa inda jama'a suke da ma dai abin da wasu suka damun ta tawai taho game da tashin waɗannan bumabumai kamar haka Amir Mustapha ne yana a cikin tashin fata Mustapha a cikin tashin Mustapha yanzu nan eh yanzu yanzu a ana cikin tsawon ya tashi a masallaci ne a cikin kawai masarauta ne Aka a cikin tasha mashigan tasha wannan gate din in ka shiga kanan ciki kenan ba in ka shiga ciki kadan kawai a tasha ba ga motor park eh in ka ana sallah an kada sallah rashin masallaci ne eh, abin koya sallah yan layi ne haka ba masallaci bane haka masallaci ne sallah a cikin jama'a ne a cikin jama'a ne ya ga mutanen da abin ya jiwa rauni eh akwai mutane da yawa wanda sun ji ciwon sun rasu ma akwai za ka yi na wannan abin nan wani na gani da ido na wani fito ma yanzu ya kai mutum takwas ya an tafi da su asibiti wanda suka fi ne wanda suka sun ya kai mutum biyar wanda na gani ma shida mutane da yawa sun mutu don namun mutane in ka ganin da ke kan kwanu ma wallahi abun mamaki ko da ga mutane naman yana tashi da mutum yana tashi da mutane ne ma ji tsoro ya gudu eh amma kunnar bakin wake ne ko kuma ajiye bomb din kuke gani aka yi bakin wake ne mace ce mace ce ko eh amma na cikin tashan wai mace ce ko kuma namiji ne mata ne mata ne guda biyu ba zuwa na jana haka ba sai da guduma guduma nan ne ba amma an rufe kasuwan ne? a ba rufe kasuwan ba ko mutane. ba ko mutane ko? dai ma wallahi mata guda biyu ɗan nan eh. bayan nan da na fuskar nan bayan kuma ta ci wajen ɗan ɗan wajen abin nan Akwai wani labari cewa ɗaya ya sake tashi a biyu eh, a. Akwai ba ta ita din ta ce tana so ta samu wani mai jama'a ake kuma wani mai ya gane ta. Eh. Suna nema. ta zuba da tana wajen mai barin kai da ya gudu wannan tashin baba bai dai ya zo ne daidai lokacin da hukumomin kasar musamman ma rundunar sojan Najeriya ke ci gaba da fafatawa da yayan kungiyar Boko Haram bayan isowar manyan hafsan sojojin kasar zuwa babban birnin Maiduguri na ci gaba da fafatawa da waɗannan 'yan bindiga Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. Ba mu kaɗai ba da boko haramu, Allah ka shirye su baki ɗaya. Yara da manya cikin su gaba ɗai maido su hanyar zaman lafiya. To ayo ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce ya ba da umarnin a cire dukkanin shingayen bincike na soji da ke kan hanyar ƙasar. Shugaban ya bayyana hakan ne yayin da ya kai wa sashen 'yan jarida da ke fadarsa wato fadarsa ziyara na tuntuɓi wakilinmu da ke fadar ta shugaban ƙasa wato umar faruk musa ya kuma ce shugaban na najeriya ya fara musu jawabi ne kan aikinsu na 'yan jarida To da farko dai shugaban kasar ya ce ya kawo mana ziyara ce ta ban girma maimakon a ce mu ne kanana ke kai wa shugaban ban girma ya ce shine ya kawo mana ban girma saboda irin muhimmancin da ya baiwa manema labaru ga aikin kawo canji da jam'iyyarsa ta APC ta ce za ta yi a Najeriya. don haka ya ce wannan aiki na kawo canji ba zai yiwu ba sai da gagarumin haɗin kai na manema labaru a najeriya inda ya ba da tabbaci da yin alkawarin cewa babu ɗan jarida da za a gallazawa ko za a kuntatawa a tsawon mulkin sabanin abubuwan da aka yi a lokacin gwamnatin da ta gabata ta goodluck ebele jonathan ya ce kowane ɗan jarida za a ba shi damar gudanar da aikin shi ba tare da tsangwama ba ba tare da damuwa ba kuma da dukkan haɗin kan da ya kamata domin a kawo canji a cikin najeriya baya ga batun eh, barin ku ku 'yan jarida ku yi aikin ku cikin walwala shin ya taɓa wasu batutuwa kuma abu mai muhimmanci da ya faɗa kuma wanda ya burge kusan kowa kuma ƙasa baki ɗaya ina tabbatar da an murna haka cewa ya soke wannan shinge na sojoji a duk faɗin najeriya wato 'yan ƙasa dai za su walwala za su motsa kan hanyoyi ba tare da wannan eh, tsaye-tsaye da ake ana yi masu bincike na ba da sunan yaki da ta'addanci sannan kuma eh, yau ne ya fara zama a gidan gwamnatin kuma bayan gana da ya da manema labarun muhimmin abu yau da ya yi shine na gana da dukkan jami'an tsaro na najeriya wato hafsoshin tsaro inda suka tattauna a kan matakan da aka ɗauka na yaƙi da ƙungiyar ta 'yan boko haram da kuma irin haɗin kai ko ayyukan da za a yi na haɗin gwiwa tsakanin sojojin najeriya da na makwabtan ƙasashe wanda aka ce a nan ma za a yi sauyi tsakanin haɗin kan da aka yi a baya zamanin jonathan da yanzu inda ba za a yi tsangwama ko hana jami'ai yin ayyukan su bisa ga ka'ida da dokoki ba kamar yadda aka tsara za a yaƙi 'yan wannan ƙungiyar gadan-gadan Umar Faruk Musa kenan wakilin murya Amurka a fadar shugaban ƙasar Najeriya. To a ci gaba da kawo muku hirarraki kan yadda azumin watan Ramadana ke tasiri akan masu yin azumin ga wannan malamin. sunana ɗayar ibrahim kansila malam to menene tasirin azumin watan ramadan a wajenka gaskiya azumi yana tasiri sosai a wajena don saboda wasu ayyuka da da mutane suke suna dan ragiya ko da irin saban allah da sauransu da mutane suke da wasu ganuwa da ake yi da ana ragiya da an ce wata azumi ya kama To karfe biyar ne yanzu saura minti goma sha bakwai a nan birnin Washington DC ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma sai labaran wasanni tare da Ali Mustapha Sokoto. Daga Washington DC. Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku. Labaran wasanni. To a cikin shirin na labaran wasannin wannan litinin za ku ji Aliko Dangote yana mai da martani ga masu suka lamirin shirin sanar sai Arsenal. wadancan za mu sai wani a Najeriya mu da shi wani abu ne daban. Shi kuma sun Arsenal wani abu ne daban. Tsohon jakadan Cote d'Ivoire a cikin FIFA ya ce karya ake mishi ba wanda ya shi cin hanci a daidai lokacin da shugaban kwallon Liberia ke fatar ya gaji Sabaleta. An yi wajen Jorod da ƙasar Afirka ta ƙarshe a gasar cin kofin mata na duniya Kasar ta kamaru dai ita ce kaɗai kasar Afirka da ta sami tsallakewa zuwa zagaye na biyu na gasar ta bana. Hukumar kwallon kafar Najeriya kuma ta ce za ta gudanar da bincike na musamman akan kocin Najeriya din Stephen Keshi bayan da ta ji cewa ashe cikin asiri yana ce yana neman aiki a wata ƙasa ta daban. jama'a barkamu da wannan lokaci da mu da ku a cikin wannan shiri na labaran wasanni da farko muna son mu ba da godiya mai yawa ga wakilinmu na sokoto wato murtala faruku sanyina da ya rike mana ragamar wannan shiri har na tsawon makonni uku lokacin da nake najeriya a kan aiki to bari fara da maganar aliko dangote mutumin da a afirka ba mutumin da ya kai shi wato arziki zunzurutun kudade kenan da kuma shirin da yake na ya sayi kungiyar kwallon kafa ta arsenal shirya aliko dangote dan shekaru 58 da haihuwa ne kuma ana jin yana da dukiyar da ba za ta kasa kusan dala biliyan ko kuma dala miliyan dubu ashirin ba na amurka ya ce ya fi shekaru 30 yana goyon bayan su arsenal din alhaji dangote ya kara wa wakilin mu muhammadu salisu rabi'u bayani kan wannan kudirin nashi ne sai arsenal din a kwanakin baya ka yi kudirin sayan kungiyar kwallon kafa ta arsenal da ke kasar birtaniya abin bai yiwu ba shin har yanzu kana kan wannan kudiri to har yanzu yana nan muna da damu kasan da mun yi magana to abin aka taso da abubuwan da yake ya zama cewa abin zai jawo abun nan kudi da kuma lokacin na zama very busy na abubuwa daban-daban daban insha Allah mun ba wa kanmu gap ne na wajen about 2 years da yake muna kokarin mu yi contact da sauransu da yake zamu ga ta yadda ke zamu siya na san cewa mutane da suna ci ah, me yasa ba za mu sai wani club a nan lokali ba zancen za mu sai wani a Najeriya mu yi da shi wani abu ne daban shi kuma sun asina wani abu ne daban so abubuwa ne guda biyu daban daban me baka sha'awa eh na dade ina da sha'awan asina ah, kuma ka san abu ne wanda yake kana so ka yi wajen wannan ba zancen ka samu kuɗi bane ba zancen ka samu shina ga mutane kuma abu ne wanda kake so you know ba abu ne na cewar ba zuwa ne a bude factory din yin shuga ba sauraka you know um, na daɗe da arsenal tun ya kai wajen misali wajen zai wajen shekara 30 akwai wannan david dean david dean shani shi da vice chairman ɗinsu kuma shine ɗaya daga cikin masu yawan sha a cikin kamfanin to abokina ne ni ma kai na harka da na so mai ta siyan sukari na shigo da sukari cikin najeriya na 1980 da na soma kafin na jin ko february ne 1980 watan biyu na 1980 da kojinsa ne na soma siyan shuga to tun lokacin muka saba da shi mukan zuwa kallon wasa da waye da sauransu to kaji can da aka yi alhaji aliku dango take dan yake magana da wakilinmu muhammadu salisu rabiu to a halin da ake ciki yanzu nan dai wani ba amurka da ake cewa stan kronki shi da yake rike da wato jari mafi yawa a cikin ita wannan kungiya ta arsenal din domin shi yake rike da kashi 67.2 na jarin nata yayin da dan attajirin na kasar rasha da ake kira alisha osmanov wato wanda jini biyu ne dan rasha ne da kuma dan uzbekistan yake rike da kashi 30 cikin dari na abin da wato na jarin wannan kungiya ta arsenal sauran kuma suna hannun tsofaffin 'yan wasanta da sauran mutane da ke da jari a ciki to amma duk da haka aliko dangote ya dauka cewa arsenal tana bukatar canjin shugabanci domin ta ci gaba da samun nasara tsohon wakilin kasar d'Ivoire a cikin kwamitin zartarwa na hukumar kwallon kafa ta duniya ta fifa jacques noma ya ce karya ake mishi a zargin da ake yi na cewa wai an bashi cin hancin dala miliyan ɗaya da rabi a lokacin da ƙasa katar take nema a bata alfarma na ta dauki ƙungiyar ko kuma wasan kwallon kafa duniya na shekarar 2022 wannan musantawa da yake tana zuwa ne a daidai lokacin da lauyoyin ƙasar switzerland suke gudanar da bincike kan abin da suka ce sharholiyar da aka tafka wajen ba da su wannan wasannin na cin kofin duniya na shekaru 2018 da kuma shekarar 2022 din to amma mista ya ce ya kamata a kyale shari'a da ya ta a wannan al'amari din shi wannan matakin da hukumomin kasar switzerland suka dauka na gudanar da bincike din ya biyo bayan zargin da aka yi wasu manyan kusoshi na ita fifa su bakwai tun cikin watan mayu na cewa sun karbi cin hanci da rashawa na kudaden da ba za su kasa dala biliyan 150 ba domin ba da wannan kwallo din to noma ya ce hata kudin da ya takatar ta baiwa hukumar kwallon kafa ta afirka wato kaf na dala miliyan biyu a lokacin da take neman kwallon dan nan ba wai yana nufin dole yan afirka su jefa mata kuri'a a bata wasan ba to a cikin wannan cece ne ita su jami'an kasar katar din suke wato zargin cewa su ba da cin hancin dala miliyan ɗaya da rabi domin a ba su wannan wasa din kuma suka ce sun ba da wannan cin hancin ne a cikin wata otal ta kasar wato ta birnin luwanda babban birnin kasar angola kenan a shekarar 2010 to shine mista noma ya ce wannan ba za ta wato wannan zai nuna cewa shi baya da hannu a cikin wannan al'amari domin lokacin da aka yi wannan din baya ma cikin wannan kasa din ta angola to ita ma katar yanzu ta dawo ta yi ribas tana cewa ita ba ta taba bada wani cin hanci ga kowa ba to yadda wannan take faruwa ne shugaban hukumar kwallon kafar liberia ko musa biliti yake ba da sanarwar cewa yana niyyar ya tsaya takarar neman shugabancin hukumar ta fifa a domin a cewar shi lokaci da ya kamata ragamar jan wannan hukuma din ya koma hannun kasashen afirka shi dai biliti dan shekaru 48 ne kuma shine mutum na biyu yanzu da ya fito ya nuna sha'awarsa na tsaya takara din na farkon shine ziko na ƙasar brazil to biliti ya ce a duk duniya ba yankin da yake da wakilai ko ƙuri'u kamar nahiyar afirka saboda haka lokaci ya da ya kamata ta ja ragamar fifa din to shi dai biliti wanda tun shekarar 2010 yake jan ragamar kungiyar kwallon kafar kasarsu ta liberia yanzu za a ce a tarihi shine dan afirka na biyu da taɓa neman tsayawa takarar shugabancin ita fifa din na farko shine isa hayatu wanda yanzu haka har yanzu shine shugaban hukumar kwallon kafa ta afirka wanda mm, ya gwada kara da sabaleta a bayan shakashi a zaben da aka yi na shekarar 2002 a ran biyu ga watan nan da muke cikin na yuni ne shi sabaleta wanda dan shekaru da 79 haihuwa ne ya ba da sanarwar cewa ba zai sake tsaya takara ba a sanadin wannan bincike na cin hanci da rashawa da ake a yanzu nan a cikin watan da ya gabata ne su ma hukumomin ƙasa amurka suka zagi kusoshin fifa su goma sha hudu da makarabansu da cewa sun yi manda hana a cikin wannan al'amari din a daidai lokacin da zuwan can hukumomi na kasar switzerland su ma suke gudanar da wannan binciken da muka ga muku dangane da yadda aka bada alfarmar daukar ɗawainiyar gasar cin kofin duniya na shekarun 2018 da kuma 2022 to shi bilitin nan na liberia dai ba kowa ya san shi ba in ka fito daga afirka amma dai sananne ne wajen tada rigima sosai domin a zaben ƙarshe da aka yi ya raba kafa da mutanen wato sauran 'yan uwansa 'yan afirka shugabannin hukumomin kwallon kafa na afirka lokacin da shi a maimakon ya goyi bayan sabilete da kowa yi ya ki ya goyi bayan shi din saboda haka ya yi fice to zuwa yanzu dai bai riga ya samu goyon bayan sauran hukumomin kwallon kafa na wato yankuna yankunan duniya guda biyar din da mutum ke bukata ba kafin ya tsa wannan takara amma ya ce ba da shakka zai samu hukumar kwallon kafar najeriya ta ce ta gudanar ko kuma za ta gudanar da wani bincike na musamman kan kocin najeriya din stephen keshi wanda ta samu labarin cewa wai ashe ya je na neman aiki a kasar ivory coast ko kuma kodibuwa a ranar juma'a da ta gabata din ne ita hukumar kwallon kafa ta kodibuwa din ta ba da sauwar cewa ta samu takardun neman zama koci daga mutane 59 da ke neman su gaji wanda zai bar aikin wato hafi da kuma daga cikin masu neman aikin hada shi stephen keshi din to za ka dai jerin gwanan mutanen da ke neman wannan aiki din da aka sa a shafin intanet na ita hukumar kwallon kafa ta kodewa an riga an cire shi to amma hukumar kwallon kafa najeriya ta ce wannan ba zai hana ta ci gaba da binciken da take so ta yi ba shi dai keshi yanzu a karo na uku kenan yake zama kocin najeriya bayan da aka sake bashi wannan aiki a cikin watan afrilu nan da ya gabata lokacin da ya saka hannu a wata kwanta rage ta shekaru biyu a fitowarsa ta farko a matsayin kocin super eagles ya ci wa najeriya kofin kalubalenka na afirka na cup nations na shekarar 2013 kwama ko bayan wannan ba sake maimaita ko kuma sabunta kwantaraginsa ba sai aka ce sai bayan shekaru 2014 ya gama gasar cin kofin duniya to amma ya zo ya samu rigingimu da yawa da suka sa har aka kore shi a matsayin koci sai daga baya a sanadin sa bakin tsohon shugaban najeriya goodluck jonathan aka maido shi to to ƙarshenta dai ƙasa ta ƙarshe da ke wakiltar nahiyar mu ta afirka a cikin gasar da ake yanzu haka a canada ta cin kofin duniya na mata an fitar da ita wato kamar kenan ga murtala faru kusan yana da halin da ake ciki a cikin wannan gasar kasar ta kamaru dai ita ce kaɗai kasar afirka da ta sami tsallakewa zuwa zagaye na biyu na gasar ta bana bayan da sauran kasashe biyun da ke wakiltar nahiyar afirka din wato cote d'ivoire da nigeria tuni da aka yi wajarar da su tun daga matakin rukuni-rukuni kasar sin wato china ita ce ta fitar da kamaru din bayan da ta doke ta da ci ɗaya da nema a wasansu na zagayen 'yan sha shida abinda ya baiwa china din damar kaiwa a matakin kwata final na gasar china wacce ita ce ta zo ta biyu a gasar ta 1999 za ta kokara ne da duk wanda ya yi nasara tsakanin amurka da kuma colombia a bangare ɗaya kuma kasar australia ta baiwa brazil mamaki sa'adda 'yan matan na australia suka sami kaiwa a wasan kwata final sakamakon doke ta su 'yan kasar brazil ɗin da ci ɗaya da nema kasar ta brazil dai ita ce ta zo ta ɗaya a rukuninsu kuma ba tare da an jefa mata kwallo ko ɗaya ba to amma kwallo ɗaya tal ɗin da australia ɗin ta jefa mata ta fitar da ita daga gasar australia ɗin ko za ta fafata wasan kwata final ne da duk wanda ya nasara a wasan japan da netherlands a gobe talata sauran kasashen da suka sami tsallakewa zuwa matakin kwata final na gasar ko sun hada da jamus wace ta doke sweden da ci hudu da daya da faransa wace ita ko ta yi galaba akan koriya da ci uku da nema sai kuma mai masaukin baki wato canada wace ta sami kaiwa a kwata final din bayan da ta doke switzerland da ci daya mai ban haushi murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria to da to jama'a duka duka nan muka zo ƙarshen shirin labaran wasannin wannan rana sai litinin mai zuwan allah kai ne ne ali mustapha sakwato a washington yanzu kuma sai shirin muryar amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka na yau amurka na matakar damuwa dangane da gurfanarwa da kuma yanke hukuncin da wata kotun bahareni ta yi akan sheikh ali salma babban sakataren kungiyar adawa ta al-wufaq an same shi da laifuffukan ruruta wutar gaba da ingiza jama'a domin su yin biyayya ga hukuma da kuma cin zarafin cibiyoyin gwamnati Sheikh ali malami ne na musulmi masu bin shi'a an garkama Sheikh ali a gidan yari a cikin watan disamba bayan wasu jawabai da ya gabatar kan a yi gyara akan harkokin siyasa bayan sake zaɓensa da aka yi a matsayin shugaban jam'iyya kama shi da aka yi ya haifar da zanga-zanga a duk faɗin ƙasar A shekarar 2011 a lokacin da aka yi zanga-zangar kalubalanta gwamnati, jama'a da dama sun rasa rayukansu lokacin da gwamnatin Bahrain ta yi yunkurin murƙushe masu zanga-zangar neman ƙarin 'yanci da kawo ƙarshen nuna bambanci da gidan sarautar Bahrain ta 'yan sunni ke nuna wa 'yan shi'a masu rinjaye. Bahrain ta yi fama da rigingimu daban-daban tun daga lokacin. Amurka ta sha nanata cewa jam'iyyun adawa da ke bayyana sukar gwamnati cikin lumana suna taka muhimmiyar rawa a duk wata ƙasa da al'umma mai ra'ayoyi da ƙa'idoji daban-daban. Samar da yanayin da zai ba da dama ga 'yancin siyasa a Bahrain na da matuƙar amfani a faɗin gabas ta tsakiya da ma duniya baki ɗaya. Bugu da ƙari wannan yanke hukunci da kotun Bahrain ta yi ka iya haifar da ƙaruwar tashin hankali. Ƙungiyar Amnesty International ta ce hukuncin da aka yanke wa Sheikh Ali wani misali ne da ke bayyana yin watsi da sharuɗan ƙasa da ƙasa da gwamnatin Bahrain ta yi. kuma ta yi kira ga a sake shi ba tare da bata lokaci ba amurka ta yi imanin cewa kada tsananta ko tsara kowa a ko'ina domin ya faɗi albarkacin bakinsa cikin lumana kuma ya kamata a kauda duk wani zargi dangane da haka akan Sheikh Ali. Amurka ta yi kira da babban murya kan Bahrain akan ta mutunta alkawuran da ke kanta na kare 'yancin faɗin albarkacin baki. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. Ta yanzu kuma ga sahaba Imam Aliyu ya dawo da labarai a takaice. Ministan tsaron Amurka Ashton Carter ya faɗa yau Litinin cewa Amurka ba ta da sha'awar a koma zaman doya da manja ko fara wata sabuwar rigima da ƙasar Rasha. Carter ya ce takunkumin kare tattalin arziki da aka ba Rasha na taka mata birki kan takalar da take yi a kasar ukraine babban jami'an tsaron na amurka ya wannan furucin ne a wani taro a berlin inda kuma yake gana da ministan tsaron jamus mayakan taliban dauke da muggan makamai sun kai hari kan majalisar dokokin afghanistan a birnin kabul harin ya hada da ƙunar bakin wake da fashe-fashe da kuma harbe-harbe da bindigogi a wajen ginin majalisar yayin da wakilai suke ciki an fara harin ne da wata gagarumar fashewa babbar kofar shiga harabar majalisar yau litinin jami'ai daga kasashe goma sha tara masu amfani da kuɗin euro suna gudanar da shawarwari dangane da ƙasar girka a yunkuri da suke na ganin ƙasar bata kasa biyan suka da ake binta a ƙarshen wannan wata ba to masu da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a yau sai kuma gobe allah kanmu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin sahabo imam aliyu da mrs julie levis gresham da ta bada umarni sai kuma injiniyan mu mr bill daga nan sashen hausa na murya amurka mahmud lalo ke cewa ku kwana lafiya da fatan mu kuma za mu sha ruwa lafiya salamu alaikum This program has come to you from the Voice of America, Washington.